A kwanakin nan an yi ta kananan maganganu da kuma shaci faɗi kan auren jaruma Sadiya Kabala da kuma Furera ta daɗin kowa, wanda aka yi ta zargi kamar aurensu ya mutu ganin yadda suke mu'amala da kafafen sadarwar zamani. kowa na faɗin albarkacin bakinsa domin ana gani abin da suke wallafawa a shafukansu bai yi kama da matan aure ba kwasam sai a yau mujallar fim magazin ta fitar da mutane da gudu ta hanyar buga labarin mutuwar auren jarumai Mujallar ta wannan wata ta yi zafi mutuka domin ba iya mutuwar auren ta bayyana ba har da bayanin dalilin sakin na Firera da cewa Sallau ya gano su ɓoyayyun sirrukan Firera ne shi yasa ya sake ta. Kana jarida ta bayyana dalilin sakin Sadiya Kabala daga bakin mijinta Ahmad. Babban abin da ya fi ɗaukar hankali a shafin bangon jarida shine hoton Adam ezango da matarsa Ummul Kulthum, inda jaridar ta bayyana cewa Adam A ya zama goro tunda ya saki Ummul Kulthum. dukkan wa'annan aure-aure da suka mutu sun faru ne a cikin wannan shekara face na adam zango da shi ma bai fi shekara biyu ba ku biyo mu a sanin inda muna tafi da cikakkun bayanin dalilin da suka haddasa mutuwar aure-auren Dan na subscribe don samun labaran Kannywood da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.